الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه وانا زي ده مشينا درسي لنا na 39 شيني mai malin ce Allah masu rahama na amma matsala ta amma bakwai ita ce shin zai wajaba a gare shi ya ciyar idan yana da iko wa da sanda abin ya hau kansa misali azumin sa ya karye an gane ta hanyar takun iyali abinda hadisi ya nuna a kansu cewa zai azumi wato sharari mutatabi'i ko azumi na kwana 60 to sai zama cewa ba shi da ikon duk wata kafara yan tawuya ba shi da iko yin azumin ba shi da iko ciyarwan ma ba shi da iko ne yi magana cewa hal yajibu alaihi al-it'amu shin ciyarwa tana wajaba a gare shi za a isar idan ya samu iko din a gane ci gaba wa kana mu'tiran sanda matsalar ta same shi wato shi ma wato a cikin kunci yake ko bashi ma ake bin sa a sanda abin ya wajaba a kansa fa innal awza'i qala wato awza'i rahimahullah ya ce

imamu shafi'i ya ce shi ya kai ya komo akan haka wani ya ce a wani ya ce a'a na sababi cikin sabaninsu wannan akan cewa wanda ciyarwa ta fara ta waje a kansa ya zama ba shi da iko an gane shi ya jibu alaihi za a yi tsara wa kane mu'asiran fi wakatar wujudu yana waje ba gare shi ya ciyar idan ya samu iko da sanda abin ya same shi shi ma a cikin kunci yake talaka ne bukata ma yake shi ma na yadda lamarin yake hukumul mafkuti anhu zan ce to ai hukunci ne wanda an yi shiru a kansa idan aka ce an yi shiru a kansa to al'asulu fil ibadatil kaf karkai sai an ce an gane ko asali abota shi ne komai a kame kar yi wani asl fil bil in ibaha asali a cikin abubuwan da za a ci za a sha za a ɗora a jiki za a shiga a tuka komai halali ne amma abin da ake neman lada a kansa asali ba za ka yi ba sai idan an samu nafsi ya zuwa kafin da ta a nafsi a yi kamar da al-tarafi yake ba za a cikin alfuro na ya hasa milu za ta iya yiwuwa an yi shabbaha bidiyuni wato a siffanta wannan wato ciyarwa ɗin da bai samu iko a karan fari ba zai iya yiwa a siffanta ta da bashi shika kaga kenan wajabcin yana wadawowa kansa a sanda yake da iko sanda yana da kudi a hannunsa min kano zuwa usratu manaziratu ila maisara idan ya zama abucin bashi ne mu'sir kenan ba abucin bashi ne to a daga masa kafa ila mai sarahu zuwa lokacin ikonsa na'am wa yahtamilu an yuqala kuma zai iya yiwa a ce law kana zalika wajiban alayhi to da ai wajibi ne a gare shi la bayyanahu lahu sallallahu alaihi da manzo Allah sallallahu ya bayyana masa da zai ci to tunda da yace da ai cewa yake ba shi da iko ba shi da iko ko ba ka ba amma ni misalin cewa yake yau sai shiru ya kyale shi da aka kawo annabi sallam dabino wanda zai dauki arzikin wannan miskinai sai dauka ya bashi ya ce ka je ka ci da miskinan da shi ya ce ala ahwaju minni ya Allah an ce da wanda ya bino bukata ya adabin Allah an yi ma na fi kowa bukata an gane ko na wannan hukunce hukunce ne man afdara na wanda ya bude bakinsa da ganganci haka wanda ya karya azuminsa da ganganci a ramadana duwai na hukuncen-hukuncen waɗanda muka faɗa babu kwakwato a kansu kuma galibi mutane ne waɗanda mutum yana sani ya karya azuminsa ba mantuwa ba ba rabkana ba ba tirsasa shi aka yi ba a ra'in kansa ne a zaɓin kansa ne na'am daga cewa abin da aka haɗa kansa cewa wannan mutumin wato kowannan abin da ya mai kari azumi ne ko shi kansa azuminsa a kare yake in yi wa ina abubuwa amma wanda ya kari azuminsa daga cin matsalolin da an yi saɓani a kansa cewa wa'in nan shi ma wai mutum ya kari azuminsa ko bai karya ba inna baban man aujaba fiye. mana a wajaba sashin waɗanda suka yi wajabta a kan irin wannan ɗin wato sun wajabta masa zai biya ma'ana wasu za ga shi an yi taraddudi wasu ma sun ci azumin sa ya kare wasu ci azumin sa bai kare ba wannan su ne matsalolin waɗanda za a shiga yanzu wasu ga sai suka wajabta masa cewa ai zai biya kamar misali mutumin da ya ci nasiyan a kan fi na hari ramadan au sharif nasiyan nasiyan ya karya azuminsa ta hanyar ci ko sha a ramadan yana mai bantuwa amma wanda ya karya azuminsa daga abin da dama an yi saɓanu cewa wai wannan ma karya azumi ne ko ba karya azumi ba Duk wancan da abin da muka faɗa shi ne karya azumi amdan ko ba ya sabani kai ba illa iyaka inda suke sabani ya za a rama wannan azumin Ko yana suke sabani amma duk sun haɗu kan cewa wancan azumi ya kari. ya za mu shiga matsalar wanda ya karya azuminsa da shubuha ma'ana shubuha ce kaga shi da ma ka'ida ta ce a shubuha tu la tujibu hukuman wannan ka'ida ce ta usul biki cewa shubuha ba ta hukunta ba ta wajibta hukunci su dole kaga kenan sai an samu taraddudi domin kuma shi shi ne abu ya zama yana da kama biyu kuma kowace kama ba ta da kirari babu tabbaci a kai tsakanin halali da haramun tsakanin yi da bari wani kina wannan ne abin da mu ji kwarai da gaske wato daga cikin wato ah, malamai ko sashin waɗanda suka wajabta a cikin irin wannan azumi ya wajabta wato ramuwa a kansa ko ka ce biya da kuma kafara zai biya kuma zai kafara a irin wannan azumi wanda shubuha ne kaga sashinsu su kuma shi bai wajabta kafara ba wato ko biya ɗaya ka karya ka rama ɗaya misali a ce mara alifisura wanda yake ganin cewa bude baki wannan da ya azumin sa fa ya kare ya bude baki sa wanda ya azumi a duk wanda ya kaho hmm. an kai kaho jini ifita a jikinka ko kai da kai wani kaho ka zuki jini afsar alhajim wal mahjum ko da me kaho da wanda aka wuce azumin sa ya kare ha min al-istiqa'i wato da kuma wanda yake ganin cewa azumi fa ya kare min al-istiqa daga kakarin amai idan ka kakalo amai kai azumin ka ya kare wa man bala al-hasat da wanda ya hadi tsakuwa ko kwallo an gane eh cika musafi. ya aura ya ardu bula'i ma ya ce ka saki hadi ruwanki an gane ko shine wa misli al musafi. wato misalin matafi ya bude baki a farkon yini ya khuruji wato farkon yinin da ya fita zuwa tafiyarsa inda man yara a wajen wanda yake ganin cewa annahu laysa lahu an yusira ba shi halatta ga matafi ya bude bakinsa a karan fari a wannan yinin hmm. tunda ai tafiya ya kamata a ce a wajen wancan kenan ba za ka ajiye azumin ka sai bayan ka yi tafiyar ba wai sanda ka so yin tafiyar ba eh? yawa ina shi ma malikar shi muhullah ya wajen tabbiyan azumi da kafara wato sun saba masa cikin hakan ragowar malaman fikihu na garuruwan musulunci wa ashabi da daukacin ɗaliban su kaf sun saba masa hagarin ya zama shazi ku ta kin akan wannan matsala haka ake in kana buƙatar abin da ya zama shazi a kai, to da irin sa ake ba da misali amma amma wanda yake ya wajabta shi kawai biyan azumi za a yi wal kafarata da kuma kafara min al-istiqai daga wancan kaga wancan a wajen malik akan menene akan matsalar me ya wajabta alqada wal kaffara ga an gane ko ya sha kafin ya fita an gane ko kafin ya isa inda zai ji yawa inda ka sha a ranar da ka fita to baka daidai ba to wanda shi kuma yake ya wajabta biyan azumi na'am wato ga wanda ya istiqa wato ya kakaro amai akwai alƙayu akwai istiqa idan mutum ya alƙayu ƙa'a ya yi amai hatifa an fiye shi a karan kansa ƙa'a ya kakaro amai ci gaba abu sauri shi abu sauri wal auza'i da auza'i wa sa'iru da rago waɗanda suke ganin cewa cewa ka karo amai da ƙaƙalo shi abu ne mai kari azumi ba sa wajabta ba sa wajabta kafara sai kawai biyan wannan hmm. na ba ta gani idan dai kawai ka zo ka wanda matsala ka kula kuma wanda matsala tun daga matafiyi da wanda yake mai shijama da wanda yake wannan duk matsalolin khilafiya a kai an gani tare da cewa ko da ma hadisi ya zo ya ce ba komai a kansu kamar shi wato na kahudin hadisin abdullahi dan abbas ya ce na ga annabi sallallahu alaihi azumi kuma ne masa an gane wanda hadisi ne sahih na ba ta gane na'am wallazi yawjaba al-qada'a wanda ya wajabta biya wal kafara da kafara fil ihtijami wato dangane da qahu min al-qa'ilina daga cikin waɗanda suka ce ne ita shi ƙaho tana karya azumi akwai hatsa wato hatsa ne shi shi kaɗai mm. mm. wasabu hadal khilafi sabon wannan saɓanin duk da muka ji annal muftira bi shay'in fi to ku ji wani abu kun ga bakin duk bai haɗu ba akan matsalolin mm. Bakinsu bai haɗu akan ya za a ya matafi wanda ya tafiya ya karya azumi a ranar da zai tafiya bakinsa bai haɗu ba cewa ya zai rama azumi bakinsa bai haɗu ba akan manista ka'a ƙai'an wanda ya kakaro amai bakinsa bai haɗu ba bakinsa bai haɗu akan shijama ba ko da a ba ibn abin rabah ya zama shazi warin gwanki an gane a cikin matsalar so da aka ce da matsaloli ne khilafiya ikhtilafan yasira akan wannan sabanin ba shi da yawa na'am annal muftira bi shay'in duk wanda ya karya azumi da wani abu fi ikhtilafun wanda akwai sabani akan wannan abun fi shabahun kun ji wato muftira bi shay'in wanda ya karya azumi da wani abu wanda wannan abun fi ikhtilafun fi annahu muftir akwai sabani akan cewa wannan abun ma yana karya azumi ko kuwa kaga kamar jama din kamar fitan matafi a ranar da zai tafiya in yin azumin sa a wannan ranar wasu ce tun daga lokacin sai ce ba zai azumi wasu ka ce a'a sai bayan yayi tafiya ya je sanar zai yin azumi na ba ta gani sannan al-istiqa ka karo amai shi ma ba dukkanin su ne suka ce a'a ba an gane ko domin istiqa yana kama da kai wani lokacin akwai kan da qai'un yazra'uk yazra'uka qai wannan amin ne zunguro ka da kuma yanzu gashi ba amin ne zo maka ba amma kana ji in baka amaye wannan abu ba za ka mutu dole sai ka yi kokari ka amayoyi da shi an gane ko sai ka amayoyi. shi abubakar da siddiq hadisi ya tabbata da sanadi wanda yake shatin sun nasa'i motsa malik cewa abubakar an bawansa ne ya je masa mukataba ya kawo masa abinci a irin kudin kaga in kace mukataba ka yanka bawan ku kudi a hankali ya kawo maka har ya cika ranar da ya cika ya zama mai yanci to sai wata rana ya kawo su zuwa abubakar abinci ya yi azumi bayan a cikin irin kudin bayan ya ci abincin nan sai ce ai dama wannan kuɗi ne wanda dama tun lokacin jahiliya ne wa bani bokanci sosai tana da tsohon bashin nan da je sai bani wannan abincin a ci kuɗin ce wannan abincin da na ci wannan abincin da ya ci kawai sai ja uga sai zira ya dinsa a baki da ya dinga zuba mai ya dinga kuma ba azumi bai sai da ya amayar da duk abin da yake cikinsa a to cinawa fi shababun abin da dama yana da kamanceceniya da rudu da rikici ma'ana wai wannan ma daga abin da yake ba mai wato ko ka ce yana yi da kamanceceniya da abin da baya bude baya kare azumi ya yi kama da kuma mai kare azumi kaga an samu shubuwa kenan ya yi kama da kare azumi ya yi da kama da kin kare azumi ya kama da abin da yake kare azumi ya kama da abin da baya kare azumi shi kansa wanda ya kama da azumin sa ya kare ya kama da azumin sa bai kare ba an gane ci gaba man gallaba ahada shabahaini duk wanda ya rinja da tsaye daga cikin kamanceceniya din yace ai wannan ai kawai kai tsaye azumin sa wani abu yana kare azumi sai ce to wani azumin sa ya kare wani abu baya kare azumi sai ce azumin sa bai kare ba to amma ai ya zama ba. mai da su usul ta ce hukuman eh? da a haddi ba zai yi ba eh, ni dai na gan shi da ita na gan shi da ita sai ce a kamo shi ai mazunaci ne na haula wala quwwata illa ba ce na shiga ban ɗauka ba wato ya shiga da ita ya kulla kofa an gane ko kawai a haka za a ci ya shiga ya shiga ya kulla kofa amma ba shi tun da haka ne kawai tun da har ya shiga ya kulla kofa kawai ya yi zina a'a shubhatu la tujibu hukuma shi sa idan ka je ka ga alƙali aka bulala za'i maka da jefe ka a matsayin qazif mi qazfi ka jife ta za a yi bula da tamanin kaga kilo ta jawabu idan baka iya kama barawa ba barawa sai kama ka shi yasa sai rika ce alkali ga wani nan shi ɗabi'a sai yana shi sai ya shiga sai ya shiga da ita <laughs> eh wannan dai tun ya shiga sai mai dan alkali yana so ya kama ka dace a a ni dai ban sani ba Allahu a'lam amma dai yana shiga da ita shikenan wanda ya rinja da ɗaya daga cikin wato shibohin ko kamanceceniya ɗin sai wajabta masa wannan hukunci wanda yake ganin wannan abu gaskiya yana kare azumi sai ce wa mutumin nan azumin sa ya kare ai wanda yake kuma azumin nan baya wannan abu baya kare azumi shi ma sai ce masa wa ai azumin sa bai kare ba ko ba ka ba fa hadani shabahani wannan kamanceceniya ɗin biyu wanda suka samu ga wannan da ake zargin ya karya azumi ko bai karya ba su ne suka jawo wa har suka wajabta wato saɓani akan wannan mutum an gane ko wani shi na nufin wai shin wai wannan mutumin azuminsa ya kare ko azuminsa bai kare ba saboda kasancewar karya azumi din ya zama shubha kaga da haka ba zai wajabta kafara ba domin ashubhatu la tujibu hukuma kafara mece ce kafara hukunci ce domin horo ne abinda ake nufi da abinda hukunci horo ba ta wuce ba ta wuce ba ta masa hukunci ba shi sa to kai ka ce ya shiga da ita da aka huwa zanin wallahi alƙali ya kafi wato wato ya jiri duka jalda samani da jalda ta zai maka bula da samani ai wani barawo ne me ya faru domin ina ganin sababbin kaya a jikinsa wallahi sai a maka bula da tamanin. ai alƙali wani kai tsaye maye ne kaga mutane shi sa mutane su dinga zuwa kallon shari'a idan ba tsaya sun kare za mu zo kaza a nan za ku je da ake hukuncin ai eh kwarai da gaske mutum sai zama waye a addininsa na ko hira ya gaji a wanda bai iya hira ba inda a ce in yi hira za a yi masa warware abin da ya faɗa wallahi zai ranar da ya tafi ɗauri ya tafi kenan shi suka ce man samata naja wanda ya ja bakin da ya shiru ya kubuta sim to sayidul akhlaq shiru shi ne shugaban kyawawan ɗabi'u yawa cigaba. gaba la yujibu al-kaffarata inda al-jumhur kaga wannan ɗaukacin malamai duk suke da cewa shubhatu la tujibu shukuma. wannan kaida ce kulliya na'am wa inna ma yujibu al-qada'a faqat kaga ko abin da zai wajabta al shi kuma qada ba hukunci bane ba hukunci bane kawai dama ai ya san wannan azumin da dama bai ba na ranar nan ko to bai wasu yanzu a ce yi eh, na inda ba'a bad shi ma a abu hanifata to shi abu hanifa sai ya cire ila annahu man afsara muta'ammidan ma'ana ya cire kansa ya tafi kan cewa duk wanda ya kare azumin sa muta'ammidan da ganganci al-fitra an gane mm. kawai shi kenan azumin sa ya kare mm. an gane duk wanda ya karya azuminsa amidan da gangan azuminsa ya kare hmm. eh wanda abin ba shi zuzi bane sai ya tota hukunci na'am thumma tsara alayhi fi zalika al-yawm kuna ji mutum nan da ya karya azuminsa a wannan yinin sai na sai wani abu ya fado masa sababun wani sababi mubihun litidiri wanda ma ai kai tsaye zai halatta masa ya bude bakin misali mutum ne ba 'yan kwana-kwana ai suna shiga su ɗauko mutane a wuta dama ai abin nan fire service da 'yan fire service su ne masu shiga ruwa kuma su ne da suke ɗauko mutane a wuta Allah ya shi Allah da ba za a ɗauko mu ba ko a wuta ko a ruwa muna aljanna insha Allah to wannan sai yake ga cewa yau ba zai je ɗauko zai ce torai kuma gashi na azumi dole zai kare azumin sa mubihu lil fitr da ya je ci tuwon ran sai a je azumi eh. annahu to kuna ji wata magana ce da zai ya kare azumin kuna ji muta'ammidan thumma tara amurin mu mubih lil fitr sai wani abu kuma ya fado masa dan kwana kwana ne da zai ya kare azumin sa sai aka ce ai ga wani can ya fada ruwa an gane ta kuma dama ka'ida dole za mu ci abinci kafin mu tafi to shi kenan a wajen abu hanifa ne ya ci banza ba sai ran wancan azumin ba tun da bi zalikal yawmi yace a wannan yinin eh kalmar aji kamar mace ce ce tusiru amdan ta bude bakin ta tana da ganganci take azumi matahidu baqiyan nahari a ragowar sai haida ta zo mata shi ke nan kaga fitir fitir ta halitta wasa dole ta buɗe baki ko da ta ce ci gaba ta ce ai bayan sallah dole zan rama eh bayan sallah dole zan rama ba ramuwa ku ji wannan da kyau wannan matsalolin na dan Allah ku rike su ba dan komai ba ku kuke da akrab lin nas kuna kusa da mutane kowa zai kawo maka tambayoyi in baka dantaka karatu ko baka bi sai a zo ga abu dama ka karanta suka gana tunanin wai kana jiran wai wani zai fatawa bayan ga fatawa an yi maka eh ci gaba mai lafiya ma sai a ce kama a ce mai lafiya ne buɗe bakinsa amdan da ganganci sai rashin lafiya ta gabasa a gani mu biyu shi lesbita ta halatta wasu buɗe baki dole kaga ya ci bilis ya ci lalas ya ci mahu. na Wani ya mazaunin gida ne ya buɗe bakinsa sai tafiya ta faɗo masa wuyar jiko? kasan wato abu hanifa shi ke kawo na ana kira wa'ina almasailu takdiri almasailu takdiri haka ake kiransu kazo duk wanda galibi kuce-kuce na ba'i ba mutum ne sai ya yi zai zo itan tambaya to shi abu hanifa a wajen yana da matsala ta kai dubu talatin na abin da ba a yi ba an tanadi hukuncinsu ya za goyi zai ce to a yi da abu hanifa ya faɗa haka kawai yau za mu kare azumin an jima sai mu ce za mu tafiya bayan sallah ba abin nan to shi su kuma maliki ya zo da hadisi wanda yake zo hassan an anna rasulullah sallam na an al-aghlutat annabi sallam ya hani akan al-aghlutat ko ughlutat abin da ake nufi ughlutat ko aghlutat wato ne, ka tambaye wani hukunci wanda babu a ta dalilin tambaye ka sai a halatta ko a haramta an gane ko wani kina to amma shi ma abu an yi ce a kai duk abin da ya taba zuwa zuce wani ya raya fa zai fage faruwa tun yanzu ya ce gwara mu mu ba su mafita tunda su jahilai ne galibi mutane zo su abin da ba shi ba gaskiya mu tana da musu mafita tun yanzu mu yi iyayenmu ga matsala nan dubu talatin ku ku tafa ma shi sa ga inda abu maza mu abu hadifa kace kusan komai akwai hadi a cikin mazhabar su galibi sai ko da hadi da galibi ta kalidanci zaka amma sai kana karatu mai zurfi a mazhabobin su ka fahimci haka kwarai da gaske na'am wanda ya kalli lamari a kan kansa ina nufin ya ji cewa kai shi ba gaskiya azumin ya kare a wani ne gana wani iftaru fi to ina ganin cewa ya halatta ya buɗe bakinsa a wannan yini hmm. misali mutum ne kawai sai ya ji jikinsa kai an yi azumi yau to kawai ya halatta ya buɗe bakin sa wannan ranar domin ai ƙarshen da zai je azumin ne yana ta kokonto an gane ko zai je ya ci kokonto a kan gwari kar ya azumin sa ya buɗe bakin sa ma ce ya ci gaba da harkokin bisa bayan sallah ya ma azumin sa ya kware eh, da gaske ko a ramadan domin ko ji ya cewa shi bai ko azumin sa a buɗe yake an gane to amma kuma ai ƙa'ida ta yana cewa la yansarif hatta yasma sautan aw yajid riha شكي إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة وأنا قاعدة تؤسلها شنو سكي فتن دي اليقين لا يزال بالشك كما ثبت بيقين فلا يزال بالشك duk abin da ya tabbata da ya ne shakka ba za ta kawo da shi ba ya san ba ɗazu ya yi sahur ya ɗau azumi ya kaza kaza kaza sai ko sai ji baya yi ai kamar ba na asibiti wancan ya ina za a kai shi sai dai idan asalin abin shi ma ya samu matsala shine hatta ya sama a sautan auye ji da riha a kai ban yi niyya ba gaskiya na ko kai gaskiya ban yi niyya ba gaskiya ba tsawon niyya ba gaskiya tsakani da Allah to ja da launi isma na'am lam yujib alaihim kafaratan kaga shi bai wajabta musu kafara ba shi wa kina abu hanifa shi bai wajabta musu duk wayanda mutane ya ce ba kafara kansu sai dai in sun ga dama wayannan mutanen da wannan na karshe da waɗanda ce ya bude bakin sadazi yana sani ba sai wani tsari ya zo masa daga cin abubuwan da suke mubi shulil fitar ya ce wayannan babu waje in ka fara mutum zama waje ba a kansu in sun yi fere in sun ga dama na hakan yana kasancewa annan kulla wahidin min ha'ula'i kowane ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah da muka ce wato ba sai sun rama azumi ba dole adin ka shafa gaibu wato shi wato ka shafa gaibu ko hmm. wato gaibu ya wato ya kauce gabarinsa annahu aftar wato akan cewa bakin sa shi ba ya kare ya kare azumi azumin sa ya kare ko ba ka ba shubuha ta kau ko ba ka ba gaibin ya kau da kansa yana jin cewa ya fa kare azumi ko ba ka ba eh yauni a wani yini ya zalawu ya faru fi wanda ya halatta dama ya bude baki a cikin sa wa mani itabara al istihanatu bi shar'i to kuna ji kun ji waɗanda suka kalli wannan amma mummani i'tabar al-istihada bi shar'a wanda ya kalli cewa an in aka yaka an wulakanta shari'a ha kai abin mutum goyi zai ce ai shi wallahi yau sai eh, ya bude bakin sa wa tahsabuna wahayyinan wa huwa 'inda Allah 'azim an gane ko shi ya kalli cewa wannan ai wulakanta shari'a ne ha kai mutum ya ce ba zai azumi ba daga baya sai wani abu ya zo masa ai gwara ai masa narko an gane ko ai tsaya ai mu masa hukunci wanda dan gaba ba zai wasa da ita ba aujaba alaihi likafarata kaga shi sai wajen ta masa kafara kaga to kaga su abinda sai kalla ai wulakanta shari'a ne sai ce sai kai azumi 60 su ba 60 kafara ba da suke nubi ba masu cewa sai an yi kafara na ba 60 60 ba suke nubi kaza ne za a ci karama daya ko an dinwa daga karya ka sa maliki yanzu a ce kana sadaka ci wallahi sai kai 61 sai ce ya ce an ta muhinun mustahinu bi shari'a kana wasa da shari'a dole sai a maka hukunci wanda zai zaunar da kai dan gobe ka kanka abin nan amma su rago suka ce a'a a jima'i ne kadai ɗaya zai rama rago fari kuma ka fuskanci kuma ba kowa zaka zo ka cewa a ka san wasu yan uwa musamman yan uwa da suke karatu a majalisi sai kuma mutum ya buɗe baki ya ce ai wannan malik ya zafa ba a juwa kalli ne mutum kai mafatawa saukan shi dan wani wasa-wasa da sauransu ka ce ai wanda magana ta waje ba a kan kwarai da gaske ka kawo duk wani nasoshi wanda za ka kara karfafa magana ka yi hikimomi ka tsaure shi da fulogai wanda su kwarara ka ce wallahi sai ka yi da ce za mu ci gaba da lissafi da ka haɗu zai ce kuna haɗuwa da shi ka ce yau da sati uku kenan ya ce kaga ce wallahi ma zikin nake tafiya ya ce ai an zo ana ɗauko kamar kaga amma sai ka same shi mutum ne na multazim sai faɗi irin wannan kalmar Ta wannan za a yi ɗaga masu kafa mutane ku gane shi yasa wato ‘yan uwa da muke karatu kama da malaman sunna na garin nan da ake karatu akwai wasu abubuwan da in zo ba bai kamata a rushe su ba bai kamata a rushe su ba su malaman da suke wa'in abu sun san wannan magana wallahi ba wai jahilta suke suke sun ma fi kasarinta da dandake ta su suna kallo hal mufti wal mustafti an gane ko halin mai fatawa da halin wanda ake ma fatawa duk sai an kalli wannan yanayi amma lokacin mutum kawai iya bulugul marami kawai iya ko ulul ahkam sai zai ce duk sai kore su muwatta su wani tafi duk ya share a da wallahi tallahi Allah ya samu canta ai an yi mauta malam cewa لأنه هنا da mun shi mutum sun da ya kare agaminsa lam yakun indahu ilmun bil ibahati kaga ai ba shi da sani da halacci ba ilimin sai wato babu magana cewa yana da sani akan cewa ya halatta yi wannan kari a na'am na ko mazhabu maliki to kaga ita ce mazhabin malikiya Sai shafi'i imam shafi'i wa min hada al-babi kun ji da Allah da kyau su ma malikiya an dai kare azumi sai kai 61 ha dole ke da malikiyon mm. wato sai an same su da takarantsa na fata gani ci gaba min hadal babi. daga wannan babu ijabu maliki. wato aka samu jabtawar malik alqada faqat wato hukuncin kawai mutum ko alqada rama wannan azumin kadai alaman akala a to kaji ko wato shi a wannan babun malik kwaya ɗaya cire kuna ji da kyau abu ɗaya cire alaman akala ga wanda ya ci yana kokonto alfajir ya kuka ko bai fito ba a nan ne kawai malik ya daga kafa amma ko ina ya rufe kofa 61 ci hmm. wa ijabuhu alqada wal kafarata to kaji ko hmm. ko dama ai ya wajabta alƙaza ramuwa da kafara alaman akala ga wanda ya ci wahuwa shakin fil gurubi yana kokonto akan rana ta faɗi ko bata faɗo ba alama ta kaddam kamar yadda ya gabata abin da mun faɗo wannan cikin ibn mata asar na shi marwan ibn al-hakam bayan sun ci an ɗauka alfijir ya rana ta faɗi bayan sun ci sun ƙoshi sai kawai rana ta fito to shi ne hamma mai ruwa yi yake tambaya cewa to wai za su rama ko kuwa da shi ai dole za a rama mai za su rama ci gaba alama ta kaddama kamar yadda ya gabata min alfarki bainahuma to ga a malikiya sai an yi sai an yi takarar ɗan a kan bambanci tsakanin bullowa alfijir da faɗuwar rana wata bakal jumhur ɗaukacin malamai sun haɗu ala annahu laysa amdan wato babu babu dangane da buɗe baki da wato ana sani fi qada'i ramadana wajen biyan azumin wata ramadana babu kafara hmm. an gane ko hmm. wannan makamancin wannan ya gabata baya hmm. yawa li'annahu laysa lahu hurmatu zamani al-ada'i domin wannan lokacin na alqada kuna ji da kyau ba shi da kima da daraja na lokacin asalin yin ibada ani ramadana ina nufin ramadana illa qatadata an ba qatada ibnu da'am as-sadusi ba fa innahu awjaba alayhi al-qada'a shi ya wajabta masa wato biya wal kafarata da kafara waru ya ani bin al-qasim aroto daga ibnu al-qasim wa bin wahab da ibnu wahab anna alayhi yawmayn cewa kwana biyu ne suka hau kansa kiyasan alal hajji al-fasili wato kiyasi akan ko awo akan wato aikin hajji da ya ɓaci idan kaga aikin hajji idan ya ɓaci na mutum ba fa tsayawa zai ba sai ya ɗora ya kammala wannan tsab sannan kuma akwai wani a kansa yau eh, haka yake kwarai da gaske haka yake shari'a na sun haɗu kan cewa sunanin ya yi cin sunonin azumi ta akhirar suhuri jirkin ta sahur wata ajiyar da kuma gaggauta buɗe baki da faɗansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su bushe cikin alkhairi tsamo tsamo ba matuƙar suna gaggauta buɗe baki wa kuma matukar suna jinkirta sahur kuma ya ce tatahharu ku bude bakin ku fa inna sahuri barakatan lalle akwai albarka a cikin bude baki وقال صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي فصل ما بين صيامنا بمبنتين azumin fa bin sahuri baraka hmm. akwai albarka a cikin sahur wasu ma bai na yawa bambanci da yake tsakanin azumin mu musulmi wasiyani ahli kitabi da lissu wato azumin ma abota da tabi akalatu mahari wato abincin sahur mu muna sahur su ba sai wa kadhalika jumhuru haka zalika daukacin malamai ala anna min sunanin sawmi yana daga cikin sunnonin azumi wa murajjibatihi da abubuwan da aka kwadaitar na azumi kafal lisani kame harshe alin gabarin batsa Walkana. walkhana da maganganun banza fi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah sallam da ya ce Inna innama mu junnatun azumi garkuwa ne fai za a ba a halukun sa'iman idan ɗayan ku ya waye gari yana azumi wala ya rufu kada ya batsa wala ya jahal. wato kada ya wauta idan wani mutum ya neme shi da kokawa ko fada ko zage-zage ya ce masa ni fa azumi nake yi wato mutanen dawudu zahiri sun tafi kan cewa cewa ita ba batsa yana kare azumi amma shi shazi ne wa rangon ne gaskiya ana to ai anan da mutum zai faɗi magana banza azumin sai ya kare amma kuma ku duba wani shashanci da ake ciki azumin wato wasu abubuwa na shedana ba a su da daɗin yi a wajen masu shedana da sai da azumi ramadan kof ramadan lunch ramadan wace siya ramadan kaza ramadan kaza wasu baldin ba a yi sai dare an mai da ramadan kamar wani fage ne ko na sabon allah lokacin masu rantin na kase da littattafai na batsa sun fi karfafa wani abin a lokacin ramadan sun fi karfafa shi domin wajen a rage tsayin yinin sai a zo a kunna kasai suka na wasan kwaikwayo don a cinye lokacin banda ka shigaltu da zikiri da ambatan Allah da karatun Qur'ani da fi fari ga musulmi na sun yi mutum jama'a yawa sai ta sassauka tsakanin gidaje da wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya shigar da shi ba abubuwan banza ba haka yan ludo ga samari ta fi daɗi a wannan lokaci wai saboda babu aljanu sai a fito da dare a zo ana buga bal a wato da ba ana kaza ana wasu abubuwa wanda suka mata ba Allah ya samu cika da ne fa zai mashhurat shi shedan ko da bai zo da kansa yana da wakilai a cikin jama'a wannan mawakan da kuke gani na sharri da wayannan yan wasan kwaikwayon billahi azumi duk aikensa ne wallahi aikensa ne shi ituro su tara anna arsalna shayatina sai ce me alal kafirina ta'uzuhum azza ai shine ai eh wannan shine kun san duk abinda kake gani su ne wakilansa kafin lokacin da jujjal din zai zo ya tsike zo da kansa ga ki ya ce adin na riga na turo kowa nawa to zai ce ya zo da kansa domin akwai rago masu taurin kai masu tauhidi ya ce sai aikin sai da kansa ko baya da zai da su haka zai zai tafi insha Allah kai Allah ya samu cika da imani ba musiba da tafi musiba irin musiba jujal yanzu ba karfe na ba sun kalli karfe takwas ya sai cewa rana fito kowa ne zai ga wannan abun yi zamewa kawai kalli kabari ci kata shi kaga jahilai shi yasa kaga shi ahlus sunna abinda aka dasa masa ba wani abuwan na kama maki shi ne yake hmm, mutum hmm. abin nan ba zarratu min taqwallah hmm. khairu min alf karamat an baka saba dama ginuwa akan ilimi ba da abin da za ka ma hal indakum min ilmi fatukhrijuhu lana ina ilimin yake hatu burhanakum kuntum sadiqin amma ka saba kai wallahi ba Allah ne tsaga gida yake fito to ko dutse yake tsaga ina ruwanka da shi an shirin banza ne da ya tsaga dutse an tsaga dutse shi ne karama to na kiyaye ita ce shugabannin waliyai ta shi kenan an ka ce wai wai kana magana har ba ta lokaci na yi ato Allah ke ce ato kai in ka ce wai ko a taɓa wuta ga wannan tsuntsun samandar shi yanzu in kana so ya kwanta inda ake samun sa in ka kunna wuta yanzu zai zai kwanciya sa a wuta hankalinsa kwanci a zan shi ke kwanciya kuma ya tashi ya fito hankalinsa kwanci shi wannan sanyi ne ke mai illa ba wuta ba sun su samandar to ka shi kan gama ganar taba wuta ne kaga shi ne sarki sharifai ke ta wuta ne da su zo su dinga shirme malam wannan abin kawai kuma ƙur'ani kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai duk wani abu da kuke faɗa wallahi kare banza ce hanya ce duk da za a zo a yaudara abin da aka zo aka ce masa ai ga wani waliyin Allah halaj yana nan cikin bidaya ai yana shiga a bakin kasuwa yana shiga ta bakin jaki wata ta duburansa mutane suna ta imani da shi da mi ya zo ya ce a a a wani daga cikin wannan bawan Allah tabbas ya halaka da jama'a kawai sai buɗe baki kan sai aji kushuri da ƙarfi wallahi ashe lallaba yake shiga ta kafafuwan gaba ya fito da gaba ita baya a cikin nan take an kashe shi aka ce wani ma zai ji wai ciwon shi wai bawon Allah ne yana taba wuta ya shiga shi shafa a cikin sai mun tamiya yana zuwa ya kalla shi sai ce a ah, wanda abu kaza ya shafa akwai wani abu da suke shafa, an ka shafa shi za ka yi taba wuta duk masu bakira suna da wannan mun tamiya ya zo shi shafa ya ce ni ma sai in taba ya shashafa a cikin ta ya taba kuma wutar ba taimako a cikin ƙarya banza ce ta kai ku dinga abuwa abubuwa da ake gaya muku na aƙida na gaskiya duk ba wannan iskancin ba eh, wato samantar za ka iya samun sa amma inda za ka fi samun su karanta littafin wannan tarihi isra eh kwarai da gaske samandar saboda tsuntsu ne a yankin indiya eh samandar samandar kwarai da gaske gaskiya ba na jinsa za ka same shi a wannan littafin kwarai ba na ji amma zai za ka iya samun makamancinsa eh kwarai da gaske akwai littafai na tsuntsaye shi mai hayatu aika ja ce hayawanatin kubara banda tsuntsu tsuntsayen sai yan kaɗan an gane ko akwai littafai da aka yi akan tsuntsaye suna nan da yawa sai wanda bakinka ya kama kwarai da gaske galibinsu wasu wanda suke nan na turawa ne kawai da mutum zai zo mu karanta littafin aljawahir na ɗanɗawi ƙarƙashin faɗin allah maliya da harin huda-huda a makanin mai ga'ibin sai suratun namli za ka ji bayani akan ajaib wato li'alimin tsoyur eh kwarai da gaske ƙarƙashin wannan kwarai da gaske na'am هذه مشهورات وانا أبوى نسان النو ما يتعلق بالصوم المفروض دنغاني دا أبن ديرا تايا دا أزمين دا أكفر لنتا من المسائل دلقى مسألولي ويبقى القول to zance kadai wanda ya rage sawmi limandubi ilayhi to shine ya rage akan azumin da aka kwadaita akan sa azumin da yake ba na wajibi ba wal ismu tsani to shine wato gida na biyu na wannan littafi na kitabu sauni ne eh, na wannan littafi na kitabu sauni